a bangaren kungiyoyin da ke kasar ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta bayyana da cewa dan wasan tsakiya mai suna Paul dan shekara 23 da haihuwa shine ya ci kwallon da ya fi kowace kwallo kyau a watan Oktoba da ta gabata. Dan wasan don haka shine ya lashe kyautar dan wasan da ya fi cin kwallon da ta fi kowace a mai suna Manchester United Goal of the Month. Paul Pogba ya samu nasara ne a wasan da suka buga tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Fanabat ranar 20 ga watan Oktoba na shekara 2016 a gasar cin kofin European na shekara 2016 zuwa 2017 inda Manchester United din ta doke Fanabat kwallo hudu da daya Paul Pogba ya samu daman zuwa da kwallaye har guda biyu a wasan inda ya jefa kwallonsa na farko a minti talatin da biyu kana a cikin minti arba'in da 45 ya sake jefa kwallo na biyu huta lafiya.